Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a shirin da ya gabata mun samu bakuncin wani bakanike haifaffen jihar Kano mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanne kaddarar rayuwa ta yi sanadin makancewarsa abin da ke ƙara tabbatar da cewa matsawar ana raye halitta bata ƙare ba. Murtala Abdullahi Sha'aibu ya bayyana a tantaunawarsa da wakilin sashen Hausa Auwalu Salihu cewa shekaru sama da ishirin kenan da ya daina gani bayan fama da rashin lafiya. amma kuma hakan bai katse masa hanzarin yin sana'arsa ba ballantana tunanin bin wata hanyar kaskanci wani ma za zuwa ɗauke ni ma ce to ga wanda zai ma aiki da ya kalle ni ya kalle ni ya kalle ni zai ce to ya za ka ɗauko min wanda baya gani ka ce shi zai yi mu abu abu da ya sa na bar kano ba wani abu ba ne ba abu ɗaya ne duk gareji da nan je neman aiki ba su bani saboda ana son gama ta cewa to mutum da baya gani a kan me zai ce zai yi kanikanci ta yaya zai yi ya gani abu da masu ido ma yi gagarin su ma ishe shi zai yi to a wannan dama na gan cewa to to tunda ina da wanda muka aiki tare da su sun sani tunda ba nake gani har ba na gani ina wannan aiki me zai sa ba zan je ina neman su ba mu yaki a karkashin su ba to sai ya zama na cewa aboki abokina ne mutum ne nagari kuma mu zauna da shi tun muna kara muna koya tare da shi muke to ya san halina na san nashi to sai ya zama na cewa ba yau ba na ka zuwa gurin shi dan zo in watanni i koma in zo in watanni in koma to in na koma ka ne zama ina zama ban, zama banza nake to da zama banza shi yasa na sake tashi na sake dawowa Habuja na same shi a yau muke aiki da shi har ya zama na cewa mutane da suke kawo mai gyara suka ganni suka ce suka shawa mutum da baya gani kuma gashi na yana aiki amma wanda suke gani sai ka ga mutum ya kama yana bara to shine sai ɗauka ya yi video recognition ya tura media ya tura da su facebook da sauransu har kowa ya riga gani ya zo yake comment a kansa wannan abin da ya faru da kai a kano ya taba saka ka ji kamar ka yi bara ko kuma ka yi wani abu kuwa ko ka bar aikin kanikanci da abu na ya same ni wani zuciya ka san zuciya haka ce ba shi da kashi amma zuciya ya so ɗauke ne ce mu yi bara sai wani zuciya ce kai kar ka yi bara sai na zauna na ce to akan me zan yi bara tun da ni zuciya ta bata mutu ba idanuna ne suka mutu amma da zuciya na na bar zuciya na ya mutu kaga na yanzu na koma ina bara amma zuciya har yanzu wallahi ina alfahari a mai da mai gani yake yi ni kana zan yi shi a batun shi da iyali ba a samun wani matsala kasancewar watakila aiki ba a samu yadda ya kamata to alhamdulillahi shi da iyali ana samu wannan matsaloli amma allah ya bani mace ta gari wanda ya san a babu ya babu ta san babu ta san akwai in babu in tana da shi za ta bar a yi in ba ta da shi ina da shi zan sani in kuma babu ma za mu hakuri muka hakura wani lokacin ma babu abu da za mu ce haka za ta ce in na damu mai ta za ta ce a'a bai kamata ka sa damu a rayuwanka a zuciyanka ba saboda mai a ce babu ni ne kamata damu ni kuma ban damu ba yau Allah ne shi ne damu abu da za mu ci Allah ne zai bayar tunda haka ne ka yi hakuri wata rana sai labari to tana karfafa mu zuciyata gashi yanzu karfafa min zuciya da take yi har ne yake tafiye da ni har yau muke tare da ita matata ba wai zan ce matata mai idanu ne da na aure ta da idanunta biyu kuma ba wai kafin na aure ta wai mu haɗu da ita gani ga ita a'a ta waya ne to kuma na gya mata larura din na ta amince da aure na za ta yi kuma har aka zo aka yi aure yau dai shekara ta da aure na shekara ashirin kenan yara na biyu da mace da namiji suna kudu suna karatunsu yanzu wanda irin fata kake da shi kasancewar gashi kana ci gaba da rayuwarka a wannan yanayi to alhamdulillah fata ta da nake da shi ya zube fi da zan samu wanda zai ɗauki noyi a ce a ya banki ba a ce in kara idona ko da kwaya ɗaya kara dawowa in ci gaba da gani a rayuwata to wannan inda zan samu wanda zai mu zai yi farin ciki sosai idan kuma Allah ya sa aka samu aka yi kokarin ya zama na cewa ko da abu indo din bai samu ba alhamdulillahi ina godiya Allah Allah aka Allah so ya gani shi yasa ya bani haka kuma nake rayuwa haka din To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Murtala Abdullahi Sha'aibu, bakaniken makaho da ke Abuja, da wakilin muryar Amurka Awal Salihu, ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muri lafiya. ba ta shi ilimi.